banza sun leko sun koma kenan kai ka gaya mana miliyan uku da rabi a alaji an lokacin da ne harkar nan ta funtuwa da na rasa naira miliyan hamsin kai kabiru ya ishe ka ba to yanzu kai ka san da kana da miliyan uku da rabi ka bar mu cikin talauci ka bar mu cikin tashin hankali in ka sake gaya min wannan maganar kabiru idan ba sai na fasa maka baki ba ah. Allah tsina albarka ah, kar ka ƙara tunzura ni kaji ko wallahi idan ka bari na taso ka san ko ta biredi gidan biredi wutar gidan biredi lahi bai kai na zafi ba zan ma na rago wallahi na rago ni zakan ba na rago ba ba yadda zaka yi da ni shamsu tsoro na kake ji kana da yadda zaka yi da ni ba yadda zaka yi kana da yadda zaka yi da ni ina da yadda zan da kai ka isa da tsabar rainin wayo to zanin garin kuɗi ba da kuɗi na na saye shi ba ai na ka siya da kuɗin ka da kuɗin dai magada nawa na kashe kuɗaɗe na a ɗakin ka kashe kuɗin ka ina ka je kai po wannan dai ka sa wa mutane kuɗi kai kana kallo yanayi mana wannan cin mutuncin ba za ka iya ca komai ba ka taba ganin inda aka haɗa fado da kaguwa a cikin ruwa ga kifaye suna ninkaya a ciki lokacin da babu su take gidan nan tun daga sama suke rigima da abba Allah ji kare har sai sun zo ƙasa Ba bana son neman rigima ina jin ki ina sallah fa ni kike tsokana wai kina cewa wai an gani ina sallah wai sabon abu ne ma kenan baki taba gani ba a ban taba gani bane aiki har yanzu baki bar gidan nan bane kina so mar gidan nan To ku ne? To yau na ga alama kina neman zuwa gidan sojoji. Ke mi kima cikin daki? Ai nan dakin mu ne. Tashi ki fita mu a cikin daki. Da mu yayin sabin ya to ban ya can zan ce miki nan kiran. Ki je ki ce mishi ba zan samu fita yanzu ba. Kana so ka kashe yaran gidan nan ne ka kama su da duka kullum. kaman jaki kyale su din a bar su suna yin irin wayannan abubuwan da suke wallahi wata rana sai an ɗora hannu a kan kuka ni ba na ganin kina zuwa makaranta ba kya komai sai dai yawo a titi malisha nake so in ji ke min nera me kike so ki ci na gama university na masters nake so in ci gaba ke kuma bintu na ji an ce for good seven years you are in school baki gama ba ne ko menene ya faru wallahi anti shekara hudu ne fa kuma a shekarar nan zan gama over to you zinaru menene kike so ki yi dama ni na gama secondary school ina so in karatu jarabawa shiga jami'a duk wanda bai yi abin da nake so ba zan kore ku gidan iyayenku ne ba su ma su je su karasa inda na tsaya dan Allah jibi gidan nan me bambancin sa da wancan saboda tsabagen da irin na matan nan ke ma dai kin san aikin anti turai ko haka take kowa ya sani ya haka aka zuba mu ido kamar ba a sani bane ni ce dai bulki sai wani kallanta kuke sai ka ce ba ku san ta ba to anti bulki ce dai kuna tunanin ba za ta dawo gidan nan ba to na je na dawo da ita abinci na ce ki kawo mun cani muke ina bukatar abinci dan naga kina dauke da juna biyu abinka da maman yan biyu su yan biyu ai ba komai suke ci ba na ba san me kika zubo a ciki yanzu saboda baba ya rasu kuma komai yana hannunka makaranta da zan kuma makaranta ba wani kalkalin banza na ce zan siya ba komai ba karatu duk abin da kike so in na rubuta takarda kika rubuta kika rubuta takarda na yi sanin zan kai a titulai ke sanin saboda na karbo kuɗin daga hannun a titulai zuwa aljihu na kuma zuwa aljihu mabukaci takarda ta zan rubuta saboda ina neman tallafi in kai ofis ɗin mas'udu saboda shi ba shi da matsala harka ce ta ƙara sifili kai kake rike da duk dukiyan gidan nan da na alhaji tuko shi yasa na ce da wani takardu na hannunka da na fili da na bola da na gida da na shago da na motoci duk wani dukiyan alaji da ke hannunka ka kawo shi balorin nan fa ba wani abin da zai zo ya miki illa ɗan soke buru ɗinsa da ɗan rubuce rubuce kawai ki ɗauki kuɗi ki bashi shi. you a lawyer a ɓangaren da ya shafi kadarorin alaji akwai gidajen mai guda goma sha uku akwai gidan mai har guda goma sha biyar sannan kuma akwai filaye guda goma sha tara a cikin garin abuja sannan akwai filaye a garin kano har guda ashirin da ɗaya sai kuma wasu filaye a garin Habuja har guda tara. Sai kuma gonake guda goma sha uku a ƙauye da motoci guda hudu. Sai kuma gonaki har guda goma sha hudu a ƙauye motoci guda shida. Sannan akwai kuɗi tsabar kuɗi da aka bari naira miliyan ɗari biyar da sittin. Sai kuma kuɗaɗe har naira miliyan 600 akwai kuɗaɗe da aka ware na kuɗin abinci na ɓangaren naira miliyan ɗaiɗai duk shekara kuɗin da yake warewa don harkokin gida da siye-siyen abinci shine kimanin naira miliyan biyu ƙarya ne ƙarya ne lauyan ne yake ma ƙarya masahud oh this is drama ya tara dukiyar gaba ɗaya ya kwashe